jama'a musulmi barkam da sake haduwa a wannan masallaci namu masjidu abi huraira daga wannan yankin anguwa madinar zazzau a nan garin zaria lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna subahin juma'a ne goma ga watan ramadan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi daga maka zuwa madina shekara dubu daya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai da ashirin da bakwai ga watan biyu shekarar da 2026 wannan shine majalisi na shida insha Allah a cikin jerin giyar majalis da muke gabatarwa wanda muke wasake da suna ramadaniyat a inda muke biyan risala na ɗaya daga cikin manyan malumanmu na wannan ainihin wato zamani al-ustazu abdulrazak bin abdulmuhsin al Allah madaukakin sarki ya kara wa malam lafiya ya kara mishi ainihin wato albarka a rayuwarsa a risalarsa ta maqalatun ramadaniya shahru siyam adabun wa ahkam wanda malam yake kawo bayani game da watan ramadan falalansa ibadar azumi fa'idar da ke jawo da ibadar azumi ke jawo wa mai yinsa da sauran abubuwa na lajubban watan ramadan da ainihin wato hukunce-hukunce muna bitan darussan da muka wuto a baya har muka zo kan gaban da malam yake bayani game da falalan alkur'ani da kuma muhimmancin karanta alkur'ani a cikin watan ramadana musamman za mu tashi babu da malam yace ahammiyatu fahmi alkur'ani wal amal bihi to tunda aka nuna mana muhimmancin karanta alkur'ani a watan ramadana da kuma alaƙar alkur'ani da watan ramadan to ya kamata ka san daga cikin abin da ake so idan kana karanta alkur'ani muhimmancin fahimtar alkur'ani din shine sadda kake cewa wal asr innal insana lafi khusr ka fahimci wannan karatu da ke yi ne yake nufi Allah ne yake rantsuwa da wani yankin lokaci daga cikin lokacin da ya ba dan adam ya rayu a cikin rayuwar duniyar nan shine yankin yammaci ko la'asar ko kuma malamai wasu suka ce Allah na rantsuwa ne da dukkan zamani da ainihin wato dan adam yake rayuwa a ciki to ko ma wanne ne idan ka tsaya ka gane cewa rantsuwa Allah yake yi da wani abu mai muhimmanci wanda kai kake amfanuwa da wannan abu to za ka gane cewa eh lallai bai kamata ka rinka yin sakaci da wannan lokaci naka da Allah ya ara maka ba to idan ka fahimci ma'anar ne abu na gaba shine al'amalu bihi sai kai aiki da abin da qur'ani ce. an gane wannan da ke ko domin abin da baka fahimce shi ba zai yi wahala ka iya aiki da shi to dukka ake bukata me yasa mana ya kawo wannan gaban sai ce qala ta'ala Allah madaukakin sarki cewa yake shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran kamar yadda muka ji a wannan wata na ramadan a irin wannan wata Allah ya saukar da alkur'ani to me aikin alkur'ani me fa'idan alkur'ani da Allah ya saukar sai ce hudan linna Shirya ne ga mutane ka ɗauki misali yanzu kai ne za ka yi tafiya daga ainihin wato wani ɓangare zuwa wani yanki kuma baka san hanya ba sai aka ce ka je tasha ka mota idan kawo mota nawa zai tuka shi direba direban nan shi da zai je ya kai ka shi ya san hanya ko bai san hanya ba to da kai da shi wa zai dogara da wani kai za ka dogara da direba don duk inda ya tuka ka kawai kana zaune ne kana kallo ina fata an gane to me amfanin direban nan gare ka shine shiriyar ka shine dalil ɗinka to za ka yi sakaci ka rinka cewa direba a'a ba nan ya kamata ka buwa ka bi nan ne to haka tamkar littafin da Allah ya saukar mana Allah ya ce wannan littafin shiriya ne gare mu abin nufi kawai ka rinka bin littafin ne kawai kamar yadda wancan direba za ka zauna kai ta bin shi duk inda yi da kai ka san hanyar baka san hanyar ban ta ina zai bi baka sani ba yi dai manufanka ya kai ka inda za ka to wannan alkur'ani Allah ya tabbatar mana da cewa shiriya ne ga mutane to kuma mu ne mutanen kuma mu muna neman mu shiriyu din don so muke mu samu kanmu a gidan aljanna to babu abin da zai kwashe mu ya tuka mu ya kai mu aljanna sai alkur'ani ko mun gane aikin da Allah ya saukar Qur'ani ko sai ce wa bayyinatin min al-huda wal furqan sannan shine littafin da yake bayanin menene ainihin wato hanyar da za a bi a shiryu sannan kuma yake rabewa tsakanin abubuwa guda biyu masu kishiyantar juna shi zai rabe maka tsakanin biyayyar Allah da sabawa Allah zai rabe maka tsakanin tauhidi wato kaɗaita Allah da shirka haɗa Allah da wani zai rage maka tsakanin sanin hanyoyin da zaka bi ka bauta wa Allah daga hanyoyin da za bi ka saba wa Allah ta haka aikin ƙur'ani kenan to kaga wanda Allah ya saukarwa irin wannan littafin yayi imani da shi to ashe bai kamata yi wasa da wannan littafin ba yace wa qala ta'ala kuma Allah yana cewa kitabun wannan alqur'ani fa wani littafi ne matattara ne da ya tattara bayanai iri-iri anzalnahu muka saukar da shi musu Allah maɗaukacin sarki ilaika zuwa gare ka wato ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mubarakun kuma littafi ne mai cike da albarka kaga yana ƙara sifanta littafin ne da yake kitabun mubarakun kenan wato littafi ne albarka wanda sa sun yawaita daga cikin albarkar alkur'ani karanta shi kadai to zaka tashi ne da lada harafi ɗayan ka karanta alkur'ani ya da goma sai Allah ya ce liyadabbaru ayati kun ga sai kawo lamu ta'ali lamun da ke bayyana dalilin da yasa aka aikata abin da aka ambata shine an sauka maka da wannan littafi ne mai albarka domin a yi tunani a kan saƙonnin da littafin ya zo da shi domin a yi tuntuntuni a kan ayoyin wannan littafin sannan sai ce ya yatadhakkara ulul alba sannan waɗanda Allah ya baiwa hankali ba mahaukata ba ba wawaye ba domin su kuma sa wato lura su wa'azantu da abin da ke a cikin alkur'ani kaga duk wannan yana ƙara nuna mana menene dalilin saukar da alkur'ani shine a yi tuntunci akan ayoyin alkur'ani a kuma yi aiki da shi to da ma da ya gama wannan shimfiɗar sai yake inna tilawatal qur'ani lallai karatun alƙur'ani wata tadabburihi da kuma tadabburi ka rinka tunani kana lura kana zurfin wato hange akan sakon da ƙur'ani ya zo da shi sai ce hiya a'zamu da hidayah wallahi wannan shine hanya mafi girma kofa kenan mafi muhimmanci da ake shiga wato duniyar shiri'a. ya annahu la yahdi lillati ya annahu yahdi lillati hiya aqwa domin alqur'ani yana shiryar da mutane zuwa ga abin da yafi wato daidaituwa ko da akwai wasu abubuwa daidaitattu to amma qur'ani yana shiryar da mutane ne zuwa ga mafi daidaita kuma kowa ya fi son abu wanda ya fi kowanne ko to in ka samu qur'ani ka samu wanda ya fi kowanne sai ce wa yadullu wa yaqulu ila fi'li salihati wa tarkil munkara qur'ani ne yake nuni kuma ya tunkuɗa ka ya jafa ƙiyarka ya tura shi zuwa ga kyawawan ayyuka da kuma barin munana wa yamla'ul qalba imanan wa ma'rifatan billah qur'ani ne yake kwankwada wa zuciya ya cika wa zuciya imani da Allah da kuma sani na hakika wa Allah wa yurazzibu fi al-fawzi wal-zafri bidar karama sannan kuma zai kwaɗaitar da kai wato hanyar da za ka bi ka ci nasara hanyar da za ka bi ka samu daraja mai girma a ainihin wato gidan aljanna darul karama gidan karama kenan wa yukhawwifu wa yuhadhdhiru min al-khasara wal hirman fi daril khizi nadama sannan qur'ani ne yake tsoratar da kai yake kwabanka daga hanyoyin da zaka bi kai fara. a haramta maka samun alkhairi mai girma shine aljanna duk wani abu da in ka aikata ba za ka samu aljanna ba qur'ani ya kwade ka akai duk wani abu da za ka yi a haramta maka samun falala na gobe alkiyama qur'ani ya tsorata ka akan sa wa huwa mustamilun ala kathirin min al-ibr wal amsal shi yasa kaga qur'ani yake cike da wa'azozi wanda suke kama zuciya da misalai wanda ake son kai nazari akan su shi yasa a ranar tashin alkiyama daga cikin kalubalen da Allah zai jefa wa bayi da suka kangare mishi Allah zai ce wai saboda dai kada ku samu kanku a wannan halin har misali sai da muka yi ta buga muku wa zarabna lakum al shi misali in kaga an buga maka shi so ake wai kwakwalwanka ta kai zuwa ga makuran abin da ake nuna maka shine za a ce kaman kaza ne fa da kaza to ba yadda ba irin misalin da Allah bai buga mana a Qur'ani ba ya buga mana misali da sauro ya buga mana misali da da da da ankabut ne yake da suna girgizo ya buga mana misali da jaki ya buga mana misali da kare ba irin misalin da ba buga maka mana ba wai daddai saboda mu lura fa mu gane mu kiyaye abin da ake nuna bara Allah ya sa mu dace sai yake allati yudrab yadribu hadhihi waɗannan misalai da ake buga wa mutane wa ma ya'qiluha illa al-alim amma babu masu ankaltuwa da waɗannan misalan sai ma'abota ilimi Allah ka sanya mu daga cikin su sai ce wattali lil qur'ani bi tadabburin wa ta'aqqulin yadfa'uhu zalika lil istibara al amrillahi wa rasuli duk wanda yake karanta alqur'ani amma karatu na tanasu ba wai karatun kawai bir an kosa ya ya ya sauki ba ba kamar san me ka karanta ba yace karatu na natsuwa kuma ya hankaltu zuwa ga abin da ƙur'ani ke gaya masa to zai ga ya hankalta kuma ƙur'anin zai tunkuɗa shi zuwa ga amsa abin da Allah ya kira shi na umarni a ciki da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi fa yu'azzimullah da haka wajibin wanda ya irin wannan karatun dole za ku ga yana girmama Allah wa yuwahiduhu za ku ga yana kaɗaita Allah wa yu'addi salatahu wa zakatahu za ka ga irin wannan mutumin yana cika sallarsa a kan kari a cikin jama'a mana baya wasa da sallah haka duk sanda Allah madaukakin sarki ya kawo arzikin shi ya kai nisabin zakka ya shekara a hannunsa to zai fitar da wannan zakkan a bisa yadda Allah ya umarni wa ya hujja farzahu zai yi iyayen shi ya ga yayi aikin hajji wanda yake farilla a kansa shine na farko ko kwaya ɗaya a cikin rayuwarsa wa suma shahrahu irin wannan bawan zaka ga yana bada muhimmanci wajen azumtan watan ta na Ramadan idafatan ila musabaqatihi wa munafasatihi bin nawafil yace wannan banda abubuwan da zai kara na nafilfili wanda zaka ga rige-rige yake yi wajen ya samu yayi su don ya san waɗannan su za su ƙara cika mashi ma'aunin shi na aikin alkhairi da lada ya ƙara samun ɗaukaka wajen Allah ga na yake wal qurban da neman kusanci zuwa ga Allah yarju rahmatullah wa ridwana babban burin shi shine yana faman ya haɗu da rahman Allah da kuma yi wato yardan Allah kaji wannan shine abin da ake son wato ka samu na natija na karatun alkur'ani da kake yi sai ƙara jawo wannan aya na cikin suratul isra fadin Allah madaukakin sarki inna hadha alqur'ana يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا Allah ya ce lalle wannan alkur'anin yana shiryarwa zuwa ga abin da ya fi dacewa ya daidaituwa kuma yana albitir ga duk masu imani waɗanda ainihin wasu zasu aikata ayyukan alkhairi cewa suna da sakamako mai girma a wajen Allah har mala nan ya ishara akan cewa malam ah, shantiti mai littafin abuwa bayan malam muhammad ah, amin shantiti Allah ya ji kashi da rahma da ya zo karkashin tafsirin wannan aya ya yi wani zance mai kama zuciya kwarai da gaske bari mu dan karanta mana shi saboda fa'idar da ke ciki malam ya ce wa hadhihi al-ayatu karima wannan aya ne girma da ake gani أجمل الله جل jami'a فيها جميع ما في القرآن من الهدى إلى الخير الله إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبها yace Allah madaukakin sarki ya tattara duk wani bayani da yake nuni akan shiryarwar da alkur'ani yake yi zuwa ga alkhairi duk wani hanya da ake fahimta da ake amfani da shi wajen alkur'ani shirya zuwa ga alkhairi Allah ya tattara a cikin wannan aya kuma hanya mafi daidaituwa kuma mafi dacewa sai ce falau ta tabba'ana tafsira da za mu tsaya mu bi gaɓoɓin ayar dalla-dalla mu yi wa ayar tsinta irin na ƙwarƙwata ala wajihil kamal a bisa yadda ake son a tsaya a yi nazarin ayar sai ce la'atai na ala jami'in ƙur'anin abu yake wallahi za ka yi mamaki kusan duk wani abu da ke cikin ƙur'ani sai ya fita a cikin ayar nan Aji malamai kenan aya ɗaya ma kana jin aya aya ta ɗaya ɗaya ne da waɗannan abun nan amma ce wallahi da za mu yi wa ayan karatun tana su mu bi ayan gaba gaba to ba wani abu da yake a cikin qur'ani da ba za mu tattauna shi a ciki ba malam shankiti kenan wannan malami ne iya malami sai ka karanta littafin sha'ba'ul bayan za ka fara fahimta haka sai ya ce ah, lishumuliha saboda ayan ta tattara komai ne fa yace in kuma nace komai ina nufin komai i mean everything an gane ko li jami'i ma fihi min al-huda na abin da ke cikin qur'ani kaf na shari'a ila khairai dunya wal akhirah ce wallahi ayan ta yi mana nuni zuwa ga duk wani alkhairi na duniya da lahira babu wani alkhairi sai ya sai ya samu inda za a shigar da bayanin shi a cikin wannan aya wannan aya kwaya guda sai ce walakin na insha Allah ta'ala yace sai dai da yake babu wanda ainihin wato zai iya istihsa'in komai yace ya faɗa wannan aikin Allah ne ko ce to amma duk da haka da izinin Allah da kuru jumlan wafiratan fi jihatin mukhtalifa kafira min hudal qur'ani yace sai dai za mu iya kokari mu faɗi abin da ya sawwaka wato na hanyoyi mabambanta wanda ga sunan suna da yawa da ake samun shiriya ta alkur'ani littariƙin lafi hiya aqwam kuma mai mana nuni zuwa ga tafarki da hanyar da ya fi daidaituwa aqwamu bayanan ita ce fi bayani daidaitacciye li ma a sharar al karima na kaɗan daga cikin abubuwan da ayar ta yi nuni zuwa gare su sai ce tanbihan bi ba'dihi ala kullihi min al-masail al-izam yace kawai domin mu fadakar da wasu bangaren abubuwa masu muhimmanci da ayar ta mana nuni zuwa gare shi masu girma wal masail allati ankaraha al-mud'iluna min al-kuffar kuma mai mana nuni zuwa ga abubuwan da makiya Allah kafirai suka ainihin wato yi inkari duk za mu ji su a cikin ayar wa ta'anu bi sababiha fi al islam wanda waɗannan abubuwan su suka rinka sukan musulunci da shi ka san mulkin Allah idan mutum ya wanka ya ainihin wato a a fito cikin tsafta to saboda kiyayyar Allah in ya ganshi sai ce ya tako kashi ina ba ta fahimta eh yana ke cewa mutum koda ya ya shiga ruwa ne ko sai a ce ya kura to makiyin Allah shi kai da kawai baya so ne to sai ya kawo shari yace to za mu nuni zuwa ga waɗannan abubuwa na shari da makiya Allah suka yi sai ce li usuri idrakihim amma ma'rifati hukmiha albaligha saboda karanci da kuncin tunaninsu wanda ya kasa wato faɗaɗuwa zuwa ga su fahimci abin da ƙur'ani ya zo da shi na hukunce-hukunce masu ainihin wato girman al'amari da idan kun gani yace a cikin addu'a bayani dauko bayani kaga har yanzu fa bai yi maganar da yake yake son yayin ba amma ka ji irin abubuwan da ya faɗi na hikima a ƙarƙashin wannan aya amma an kana son ka ji ina aka kwana ina aka tashi sai ka koma cikin addu'a bayani na mala ainihin wato shankiki Allah ya ji kai da rahma da aka yi wa masu albarka kamar dai da malamin ta mana nuni yana ishara kan cewa lallai mu gane cewa babban abin da ake son a samu na natija a karatun ƙur'ani shine ka san me kake karantawa idan ka san shi kuma sai ka aiki da shi kuma an gane wannan da ko ga ya ci gaba da kawo wasu ayoyi da Allah madaukakin sarki ya ta nuni zuwa ga lallai buƙatuwa zuwa ga mutum ya aiki da abin da yake karantawa na alƙur'ani bayan ya fahimce shi irin sa afala ya na alƙur'ani walau kana min inda zai lillahi da wajadu fi ikhtilafan Allah ya ce yanzu ba kwa tunani ne akan alqur'ani da kuke karantawa da littafin nan daga wannan Allah ya zo to da an ga tukka da warwara masu yawa a ciki amma da yake daga wajen Allah ne har yau ba wanda ya iya kama wani abu kwaya guda da za a ce kuskure ne ko kuma warwara ne qur'ani yawa junan shi babu saboda ka gane daga wajen the all perfect littafin yanzu shi ne Allah sannan a wani wajen Allah yake cewa farkanat ayati tutla alaikum fa kuntum ala aqabikum tankisun na bihi samiran tahdiru. hakika ayoyin musa Allah maɗaukakin sarki fa ake karanta muku amma kuma kuka aini wato yi kunnin uwashewu da abin da ake karanta muku kuna girman kai kuna kin jin abin da ake ainihin wato gaya muku a cikin alkur'ani kaga ashe abin zargi ne a karanta wa mutum qur'ani a gaya mai hukuncin Allah ya ki aiki da shi zargin waɗanda suke irin wannan ɗabi'an Allah yake yi sai Allah yake afalam afalam dabbaru alqawl yanzu ba su tsaya kun lura da zancen wanda aka karanta musu bane am ja'ahum ma lam ya'ti ma lam ya'ti aba'uhum al ko ko abin da ya daure musu kai shine an zo musu da wani karatun da ba a taɓa jin irin shi a iyayensu da kakanninsu da suka gabata ba wannan yasa suka girma kai to kaga sai a ce Allah ya kyauta ke to haka dai kamar yadda muka ambata malami ci gaba da kawowa yace Allah ya sifanta alqur'ani da cewa shine zance mafi gaskiya mafi kyau Allahu nazzala ahsana alhadith Allah ne ya saukar da zance mafi kyau kitaban gashi nan an tattara matsaloli da yawa a ciki mutashabihan har za ka iya ganin wasu sashen ayan suna kama da wani masaniya littafi ne da kulle yaumi ana karantawa a maimaita a karanta a maimaita taqsha'iru minhu bin ladina na rabbahum yana ainihin wato kashe garkuwan jikin waɗanda suke tsoron Allah duk inda mai tsoron Allah yake in yaji an karanta mishi Qur'ani sai ka ga tasirin alkur'ani a gan a physical appearance din shi ko daga wajen shauƙin karatun ko daga wajen jin saƙon sai ka ga igan jikin shi na tashi to alama wani yana tsoron Allah kenan shine takshairu min juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum sai ka ga ainihin wato gaba daya lakan jikin su ya mutu saboda girman saƙon Allah da suke ji a cikin karatun wa qulubuhum ila zikrillah zuciyarsu ta ainihin wato kamu da wannan karatu na ambatan Allah da aka yi Allah yake to zalika hudallah haka fa shari'a Allah take yahdi bihi man yasha yana shirye da wanda ya ga dama da shi Allah ka sanya mu daga cikin wannan so shi ruwa sai yake amma wa man yudlilillah wanda ku duk Allah ya batar da shi ma lahu min had ya ka iya da shi ba wanda zai iya shirye da shi abin da ya zaɓa wa kanta kenan Allah ya kyauta to malam dai ba a manta ba a ƙarƙashin wannan ya kawo dai zantuttuka masu muhimmanci kwarai da gaske wanda yake nuna mana lallai fa karatun alkur'ani natijar da ake son a samu shine karanta shi da sanin me kake karantawa tare da aiki da abin da ka karanta a ciki hatta shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka aka yi ta nuna mishi cewa wannan littafi ba to an sauka mushi da shi ne domin ya aiki da shi to sai malam ya kawo wani zance na ibn al-qayyim mai muhimmanci sai ce ya kula imam ibn al-qayyim rahimahullah al-imam ibn al-qayyim Allah ya jikashi da rahma yana cewa shi ma fala shay'a anfa'a lil qalbi min qira'ati al-qur'an wallahi ba abin da yake amfana zuciya zuciya ba ta da wani abinci da ke raya ta kamar karatun alkur'ani kamar yadda ka san gangan jikinka yana samun nourishment ko ta hanyar cin abinci musamman balance diet abincin da ya kunshi dukkanin sinadarai na gina jiki to shi kuma zuciyanka ba abin da yake raya shi ya sa shi cikin nishaɗi da walwala kamar karatun alkur'ani sai ce karatun kuma bitadabburi wata fafuri ta hanyar cincin akan karatun kuma kana dogon nazari akan me ayan yake cewa fa innahu jami'un li ma manazil sa'irin domin wannan yana tara duk wani abu da yake ainihin wato kai bayan Allah na gari zuwa ga magariyar cikewa wa ahwalil amilin da kuma halayen masu aiki da abin da Allah ya sauko musu wa maqamatul arifi kuma ya kai su zuwa ga matsayin masana wanda suka san Allah sani na hakika wa huwa alladhi yurisu al-mahabba wash-shawq wal-khawf war-raja inaba tawakkul riba karatun alqur'ani ne abin da ke sawa mutum kaunan Allah da kuma jin wato a san Allah a zuciyarsa da tsoronsa da fatan samun rahama a wajen Allah da jawuwa da komawa zuwa gare shi da dogaro gare shi da yarda da Allah والتفويض والشكر والصبر sannan da mai da lamari zuwa ga Allah da kuma godiya ga Allah cikakken godiya da kuma yin haƙuri da duk abin da Allah ya dora mishi na alkhairi ko na shari duk wannan aikin alkur'ani ne yace wa irin ahwali allati biha hayatul qalbi wa kamali da kuma duk sauran dai abubuwan da su ne suke raya zuciya su sa zuciyar mutum ya zama cikakke tsaf ba tare da nakasa ba to ma ya kawo dai zantuttukan ya nuna irin alkhairan da ƙur'ani yake tattare da shi ga wanda yake karantawa kuma yake aiki da shi har zuwa dai karshen zancen sai ma da yake Allahumma ja'al al-Qur'an al rabi rabi'a qulubina Allah muna roƙonka ka sanya al ya zama abin da yake tarbiyyar zuciyarmu wa nura sudurina ka sa shi ya zama hasken kirazanmu wa jila'a ahzanina ka sa al ya zama abin da yake tafiyar da duk wani damuwarmu wa zahaba wa gumumina Allah ka sa alqur'ani ya yayi mana dukkan wani wato kunci da muke fama da shi a rayuwa da duk wani abu da yake razana mu ka sa Alƙur'ani ya mana magani shi wa allimna minhu ma jahilna Allah da abin da muka jahilta da bamu gama sani ba game da Alƙur'ani Allah ka sanar da mu shi وانفعنا وانفعنا بما dan abin da kuma muka sani a cikin Alƙur'ani. to ya Allah ka sa sanin ya zama mai amfani gare mu warzuqna husna tilawata ya Allah ka azurta mu da karatun kyakkyawan karatu na alqur'ani wa tadabbura da kuma yi wato tunani akan sakonni shi wa fikna lil amali bihi sannan ya Allah kuma ka datar da mu mu iya yin aiki da abin da muka karanta na alqur'ani wattiba'a amrihi ka taimake mu ka ba mu ikon bin umarnin da yake a cikin alkur'ani wajtinaba wajtinabi nahyi Allah ka sa mu iya gujewa duk abin da qur'ani ya hana mu warfa'a bihi darajatina yawmal 'ardi 'alayk ya Allah ranar da za mu koma gare ka mu tsaya a gabanka domin karban sakamakon aikin mu ka sa qur'ani ya ɗaukaka matsayin mu a gabanka ya Allah amin wa'izzana Allahumma min al-ghafla ya Allah ka ɗaukaka mu daga ainihin wato rakkana wal anhu ka kuma taimake mu ka hana mu wato juyawa alqur'ani baya kau da kai daga Ta ji waɗannan gwalagwalan addu'o'i da su ya ciki domin Allah ya taimake ka ka iya ainihin wato samun waɗannan abubuwan da ka roƙa kenan ka zama daga cikin ahalin qur'an ta zama waɗanda suka amfana da alkur'ani ba waɗanda ainihin wato ƙur'ani zai zama musu a matsala ba Allah ya sa mu dace to malam da ya gama wannan fasli in ba manta ba sai ya kawo gaban da ya bayani game da watan ramadan to wata ne da yake karfafa alaka tsakanin bawa da mahalicci shi ne ramadanu shahru taqwa wata ne da yake kai mutum zuwa ga takawa wannan na daga cikin babban wato dalilin da Allah ya shar'anta ya shar'anta wa bayan sa yin azumi yana son su zama masu takawa ne shine wancan ayan ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum sai ce la'allakum tattaquna ina fata an gane malaka yani bisawm wato abinda ake nufi da azumi shine wani ibada da zai kai ga zuwa ga takawa me yasa la'anna sauma wa menene لأن الصوم sauma wasilatan إلى التقوى akwai ɗan ya'un da ya ɓace a wajen kun gan shi domin shi azumi wasila ce zuwa ga kaiwa zuwa ga takawa lima fihi min qahrin nafsi wa kasr sha'awa. saboda in mutum na azumi zaka ga yana yin wato samun karfin zuciya na imani sannan kuma yana kashe mishi garkuwar sha'awa ga sha'awar sha'awar duniya duk suna raguwa in kana azumi tun daga na mu'amala da iyali da na abinci da na abin sha to dama waɗannan su ne jin daɗin duniya ka ci ka yi mu'amala to sai ka ga duk sun fita a ranka kaga dole ta kawon kai kawo an gano wannan da ke ko malai ce fa ma kire a siyama hada shahr karim Allah bai shar'anta mana azumin wannan wata ne albarka ba illa li tahqiqi taqwa sai dan kawai mu ƙara samun takawa bal yace kai ba ma ƙarin samu ba innahu min aksari ma yu'inu ala tahqiqiha lalle azumi shine abu daya da yake yawan ƙara wa mutum takawa tsakanin shi da Allah قال ابن ƙara ابن القيم يقال لكم مجرى الإمام ابن القيم سمعنا ابن القيم عندي أكذو بابا واتو tarbiyyar zuciya yana daga cikin malaman da Allah ya wa gamdakatar a wannan fagen ya ce wani sauri ta'asirun ajibun jama'a ko kun san azumi na da wani tasiri mai ban mamaki fi hibzil jawarihi wajen tsare gaɓoɓin jikinka al-zahira na zahiri wal Albafina, kuma ya karfafi gabobinka na ainihin wato boye wa himay wa hamiyatiha an takhlifi al-jalib fasida sannan kuma azumi yana da tasiri wajen tsare dan adam daga wasu dabi'u marasa kyau allati idza tawallat alaiha afadatha wanda inda mutum zai aikata su to zai zama wani mutum mara kirki wasu faradin mawajin rabi'a almani da hannun sihatiha kuma kun san azumi na da tasiri wajen yi wa jikin ɗan adam garkuwa daga abin da zai cutar da shi domin mafiya yawa ku kiyaye abin da yake sa wa ɗan adam cuta a jikinsa to external factors ne yadda Allah ya gina jikinka ko kai ɗan adam da za ka rayu a haka wani abu bai shigo maka daga waje ba to za ka rayu lafiya ba tare da kayi wani cuta ba amma daga sanda kaga dan adam ya kwanta rashin lafiya wani abu ne ya shigo mishi baƙon aure sai ya hauro mishi ya shigo to wannan baƙon auren hanyoyin da ya fi bi mafi sauki ya shiga jikinka shine ta hanyar abin da za ka ci ko abin da za ka sha kuma an gane wannan ke ku. to sai azumi ya zo ya ce abinda za ka cin ma ka sha ka haƙura da shi ka bar su kawai to ta ina wani cuta zai shigo maka dama wani abu ne zai kawo bacteria ko fungi ko virus kan ainihin wato abinci da ko abin sha to sai baka ɗauka ma ka sha ba to ta ina fungi ɗin ko bacteria zai shiga jikinka Ka ka kayi katanga yi mishi iyaka sannan a daidai lokacin da baka ci wani abu ɗin ba har ila yau suna ka garkuwan jikin a lokacin suke zama wa effective su yi aiki matuƙa wato to the peak na yi wato functioning nasu tun daga su rbc da ke jikinka da yi wato white bc wato red blood cell da white blood cell za su rinka wa very active function and agile da aka koda wani abu ya zo ya shiga ta fatan jikinka yanzu ba ta bakin ba to yana shiga to zai tarar da sojoji suna jiran shi nan da nan za su raka raka da shi da haka ba zai iya cutar da kai ba da haka sauro ne ko wani abu ne wanda zai zo ta fatan jiki to zai je tarar da garkuwar jikinka suna da ƙarfi da za su yaƙe shi da haka ko ya shigo jikinka ba ma za ka sani ba za ka kwanta rashin lafiya ko kun gane daga cikin health benefit na azumi jama'a shi yasa za ka ga akwai lokacin da in ka je asibiti ka kai wato laluran wani abu da ke damunka daga cikin hanyoyin da likitoci yanzu suke ba da prescription za a ga akwai ɗaukan tsawon lokaci baka ci wani abu ba sai a ce an iyakance maka abu kaza kada ka ci sai lokaci kaza azumi ne in disguise ina fata gane amma mara lada sun da wannan ba dan Allah kake yi ko Allah ya kyauta to shine ma da yake cewa istifrazul mawadi rabi'a almani ala hanin sihatiha azumi yana kare jiki daga duk wani kwayan cuta wanda yake cutar da jiki ya hana wa ɗan adam lafiya fasaumu ya fazu a alal kalbi wal jawarihi fi hasiha kun ko da aka azumi jama'a yana kare wa zuciyar ɗan adam da sassan jikinsa yana kiyaye mashi lafiyarsu wa yu'idu ilaiha masalbatuhu minha aidish shahawat da haka sai ya dawo wa mutum da ainihin wato abin da ya rasa a da na ƙarfin zuciya da ƙarfin gaɓoɓin jiki Shi shine zuciyarka da sun yi rauni saboda yawan saba wa Allah to yanzu azumi ya zo ya sa ka bar wannan saban Allah sai ka ga zuciyarka ya sake samun ƙarfi gaɓoɓin jikinka sun yi rauni saboda abubuwa barkatai da kaki a jikin ya hana jikin functioning properly sai ka rage shi yanzu sai jikin ya samu lafiyar shi jama'a da ko sai ce fa huwa min akbaril auni ala taqwa da haka azumi na daga cikin abu mafi girma da yake taimakawa karfin imanin dan adam sannan kuma yana ƙara wa lafiya ƙarfin jiki yake kama ala ta'ala kamar yadda Allah ya ce a cikin wancan ayan ya Allah ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun Mallam abdurrahman ibn nasir as-sa'di Allah ya kai shi da rahma da yazo tafsirin wannan ayan yace da Allah yake la'allakum tattaqun fa inna siyama min a asbabi taqwa azumi na daga cikin dalili mafi girma da yake kara wa dan adam takawa ya anna fihi imtithali amrillah domin a cikin ibada azumi akwai yi wa Allah biyayya fa mimma tamala alaihi min at-taqwa daga cikin abin da azumi ke sa wa dan adam na takawa na ɗaya yace anna sa'ima yatruku ma harrama Allahu alayhi kaga dai in kana azumi duk abin da Allah ya haramta maka kana ƙara nisantan shi ko da a da shaiɗan na rinjayen ka kana kusantan abubuwan to yanzu babu nan an daure su sai ka ji yanzu tsaron abubuwan kake yi sai sa ka duba duk wani wanda ya shahara akan wani irin nau'in sabon Allah kafin azumi da zarar an shiga azumi sai ka ga ya bari har sai ka ji mutane na cewa oh lallai oh, lalle wani ana azumi kai ne haka ba haka bane to shine azumi ya kai shi zuwa ga takawa ke abu na farko kenan sai ce sannan abu na biyu zai ya hana shi ma abin da aka halarta ma balantana kuma na haram kamar yadda muka buga misali a nan ko kaga asali abin da ka samo da arzikin ka na abinci halal ne kake Allah ya ce kulu min tayyibati ma razaqnakum a wani waje ya ce kulu mimma razaqnakum halalan tayyiba to amma yanzu saboda kana azumi duk yadda kake da ruwa mai sanyi a firij ba za ka sha ba amma ruwa ne fa ba giya ba Allah ya sa an gane to me kake tunani game da giya ruwa ma baka sha ba bare giya to azumi yake sa ka wannan abu to duk wanda ya kai ga wannan matsayi kuwa to matsayin shi zai ƙara ɗaukaka wajen Allah Allah ka sanya mana da cikin waɗanda za su ɗaukaku da ibadar nan na azumi a wajen ka ya Allah sai ya ce sannan ka duba mutum ne ya aure ya biya sadaki liman ya ɗaura auren su aka taya shi murna har da walima amma yanzu ga shi alhijir ya fito ko da shi da iyalin nashi sai kallo sai hannu da zai yi wani mu'amala na yin wato a jinsi da ita ba saboda ne saboda yanzu yana cewa ya shiga wani alfarma wanda Allah yake wa ibada so ba ta iyalin shi yake ba to mutumin da zai iya haƙura da iyalin shi daga fitowar alfijir zuwa faduwar rana me kake tunani a cikin watanni goma sha ɗaya sai a ce ga wata karuwa ko ga wata shaidaniya ne zai ce da ita iyalin shi ma akwai lokacin da ya rabu da ita kun gane abin da ake cewa ballantana wata wadda ba ka da alaka da ita so sai ka ga Allah ya baka karfin zuciya ka iya guje wa zina to abinda azumi yake koya maka kenan ta Allah mun gode da ka shar'anta mana wannan ibada dan da Allah ya ga dama ba zai shar'anta mana ba sai bar kowa ya kaka maka mun shi amma da yake Allah na tsam sai ce to ga ibada ga wani sirri daga cikin sirrorin da ake samun kusanci da ni duk abin da shedan ke sa mutum ya aikata in yana wannan ibada to zai ya daina su kaga wannan abun godiya ne sannan Malam yake cewa da makamancin irin waɗannan abubuwan to yin su ɗin da kake iya yi a cikin azumi to shi zai sa ka ƙara samun kusanci zuwa ga Allah mahalicci na biyu yace anna sa'ima yudarriba nafsahu ala muraqabati Allah ta'ala me azumi a lokacin da yake azumi yana tarbiyyar kanshi shine tadrib yana koya wa kanshi yadda zai rinka lura da al'amarin Allah a cikin sha'anuka yanzu kamar yadda muka ce bini-bini buni yanzu da ka ga wani abu za ka ci sai ka tuna kai kana fa wa Allah azumi sai ka fasa da ka ga wani abu ka ji zuciyarka na san sa sai ka tuna kana fa yin azumi sai ka fasa to ana koya maka tsarin da za ka rinka ji kana nisantan sabon Allah ne shine bayan watan Ramadan sai ka ga wani abu na haramci da ka zo za ka kusance shi sai ka tuna yadda ka ji tsoron Allah a lokacin azumin na kakki shan ruwa to bari ka ji tsoron Allah a yanzu ma kakka saci dukiyar mutumin nan shi ne ka tarbiyyantar da kanka yadda za ka rinka jin tsoron Allah wajen mai tsantsan sako dan ya fi sauki ka ɗauka ruwa ka sha a lokacin da kake azumi fiye da ka ga dukiyar wani ka je ka ɗauke shi to ka ƙi shan ruwa sai dukiyar wani ne yanzu za ka ɗauka Allah ya sa an gane wato shi ma kaga hana kanka abin da yake so ne ranka na son ruwa ka kisha to ranka na son dukiyan wani ka zo masallaci kaga takalman shi mai kyau to sai ka tana kai ni da ban sha ruwa wata yin azumi bari ban mai takalmin shi sai kai gaba ma'aikaci ne kai a ofis kaga wasu wawayen kuɗi za su wuce ta gaban ka? sai ka zo ka jaƙile su sai ka ce ni da na iya hana raina cin abinci a watan azumi wannan dukiyar bari ya tafi kawai in nawa Allah zai kawo shi ta hanyar da ya halatta tarbiyyar zuciyar kenan to daga cikin abin da azumi ke koya mana kenan jama'a ana fahimta ko malai yake cewa ala muraqabati Allah ta'ala fa yatruka ma tahwi aw ma tahwa nafsuhu kun gani ko sai mutum ya ba abin da ran shi ke so a qudratihi alayhi tare da kana da iko fa ka aikata abin amma dole ka hakura to a nan wajen za ka gaya wa zuciyarka cewa ƙarya kike yi to me yasa in baka azumi shi kuma baka iya gaya wa zuciyarka irin wannan to azumi ya koya maka ka fara yin haka yanzu me yasa sai ce li ilmihi bi bila'illahi alayhi domin a lokacin da kake azumi da kake shan ruwan nan kana sane cewa Allah na ganin ka ne ko to haka in zaka je kai wani sabon Allah shi ma ka san Allah na ganin ka na biyu kenan na uku wa minha anna siyama yabiqu mujari shaytan kun ga shi azumi yana ainihin wato kuntata hanyoyin da shedan yake bi ya iso zuwa ga ɗan adam shi yasa ga mutum na azumi duk wani aikin shedanci to yana ainihin wato nisantar su domin shedanin an daure shi an kulle shi fa innahu yadri min ibn adam madra dani kafin lokacin azumi shedan yana da access ga jikin ɗan adam kamar yadda kaga jini na yawo a cikin jikin ɗan adam ko haka shaidan ke yawo a cikin jikin dan adam in ba a to fa bisiyam yad'ufu nufudihi da haka daga sadda kake azumi to sai shaidanci rauni ta tare da kai wa tuqillu minhu al-ma'asi sai kaga Allah ya rabu daga ciki ma da yace anna sa'ima fil ghalib takthuru ta'ati mai azumi so da yawa zaka ga ayyukan da'an shi sun kawo da bai da lokacin zama ya ambatan Allah ya karatun Qur'ani yanzu sai kaga ya samu da wa'azin nan da ake yi baya zama ya ji amma yanzu aka shi zai fara zuwa wajen tafsiri to da'a shiga Allah zai karu wa ta'atu min khisal taqwa to shi kuma aikin da'a ma shi yake ƙara wa mutum takawa wa minha daga cikin dalilai anna al-ghani idza alamun alam al-ju'i awjaba lahu dhalika musawat al-fuqara'i al-mu'tadi المعتدين وهذا من خصال التقوى ما سوى ذاتا a lokacin azumi to suna sharing irin pain da sinin da talakawa suke a ciki tsawon shekara shi ne shi talaka dama matsalar shi yunwa ba abinci ko ba abin karin kumallo ba na rana ba na dare to sai aka ce kai ma mai wadata wanda kai kuma baka san wannan ba ka taya shi jin yadda yake ji a waɗancan lokutan shi ne kai ma sai a ce tun fitar alfijir kakka ci komai ya rana ka fada to ya kai filin cikinka to shi talaka duk tsawon shekara haka yake To wannan zai sa mawadata sai su rika taimaka suna tausaya wa talakawa wani. cewa to haki aka suke ji a shirya abun ba daɗi to bari ka taimaka musu yanzu to wannan ma yana ƙara wa mutum takawa sai ce wa taqwallahi ya ta'atuhu bi imtisali awamiri wa jinabi na'ani takawa a kullum dama kamar yadda malamai ke cewa shine kokarin ƙara kusantan Allah ta hanyar bin umarninsa da nisantan abin da ya haramta wannan shine takawa da haka an an yaj'al al-abda bainahu wa bain ma yakhafuhu wa wiqaya mutum ya sanya tsakanin shi da abin da yake tsoro ya sanya katanga me kake tsoro shine wuta da azaba wa taqwal abdu li rabbi bawa ga ainihin wato a ubangijin sa an yi dala bainahu wa baina yahshahu min ghadabihi wa saqatihi wa iqabihi wa kaya taqiyya in gani ko aw taqihi mutum yayi kokarin ya tsare tsakanin shi da fushin Allah tsakanin shi da ainihin wato a hukubar da Allah ke yi wa bayi da suka saba mishi ka sanya wannan abin katanga sai zan ka yi abin da Allah zai kama ka da shi ba Allah ya sa mu dace to kun ga wannan shine dai bayani da malam ta kawo wa nan har yaje gaba ma ta magana game da maganganun malamai magabata su Ibn Abbas su Abdullahi dan Mas'ud su ainihi wato Umar dan Abdul Aziz da makamantar su dai akan dai ta wannan wanda a mazmunin bayanan shine dai ana son bawa ya samu ƙarfin zuciya na bin Allah da nisantan saɓon Allah to in ka yi wannan menene sakamako da natijan da ake sa ran ka samu kowa ya san abu mafi girma ne bai samun aljanna in ka zamo mai takwa me abin da kake so na result sakamako sai ce alfawzu bi jannatin na'im shine karabautu da samun aljanna mai nema shi ta Allah yake innal muttaqina inda rabbihim jannatin na'im masu takawa akwai aljannatai na ni'ima a wajen ubangiji su ke jiran su Allah ka sanya mu daga ciki sannan daga cikin mafi girman sakamako da mutum yake fatan ya samu a ranar tashin alkiyama shine Allah ya yabe shi ya kuma ba shi abin da ya tanada wa bayansa na gari sai yake fa nas'alul karim Allah muke roƙo mai karanci rabbal arshil azim ubangijin arshi mai girma wa nahnu fi hadha al ya Allah muna roƙonka da ainihin wato bashin bakinmu na masu azumi a cikin wannan wata a shahril karim wannan wata mai albarka an yuzayyina qulubana bi zinati taqwa Allah kai adanta zukatanmu da takawa gare ka ya Allah wa an yaj'ala halana zadan fi hadhihi dunya ya Allah ka sanya wannan ibada da muke yi ya zama guzurin tafiyar mu lahira wa yawma nalqa ya kuma zama abin da za mu gani na kyakkyawan sakamako a ranar da zamu haɗu da kai wannan shine ƙarshen wannan fasli shi ma wanda anan kuma zamu saurara insha Allah sai Allah ya kai mu ainihin wato darasi na gaba muna roƙo Allah madaukakin sarki ya karɓa mana waɗannan addu'o'i namu ya ƙara mana imani a cikin zukatanmu ya ƙara mana ainihi wato ikhlasi da takawa ya gafarta mana abubuwan da muka yi na sako da ganganci da kurakurai da abubuwa da makamantansa a baya wa sallallahu wasallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi